Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yana in Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yana in Niger. Fondation Hirondel Niger. Sashen Hausa Studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. Mambobin haɗakar shawara da kuma ayyukan 'yan kasanti sun kai karar birnin Yamme a wata wasiƙa da birnin Yame ya isar musu na yin hani ga zanga-zangar da suka tanada gobe. A yau da saye ne a nan Yame aka buɗa zaman taron lokaci zuwa lokaci na babban kwamitin sadarwa ajin watan Oktoba muna ɗauke da cikon bayani a cikin shirin. A shafin rahoton musamman na kowace ranar Litinin akan batutuwan shari'a za mu ɗuma kan sirrin da ma'aikaci ya waje bai rike da hukuncin da ke iya biyowa ba idan ya wallafa sirrin aman sai bayan kun sha labaru. masauraro barkamu da yau litinin 19 ga watan oktoba 2020 gunguma man dantani ke dauke da labarun a yau da sahi 'yan farabula na ƙasar niger mamba na haɗakar shawara ga ayyukan 'yan kasanci. sun gabatar da kara kan matakin da birnin Yame ya ɗauka mai yi mishi hani ga zanga-zangar da suka tanada ranar talata 20 ga watan Oktoba cewa da gobe Michael Zodi na gungun Tournon La Page ya ma Olivier bi karin bayani. Mun sanarwa na cewa za mu yi jerin gwano da ya kamata mu gudanar gobe ranar Talata 20 ga wata. Ranar Juma'a mun samu wata takarda da ke hana wannan jerin gwano a birnin Yamai. Wannan takardar mun shigar da ita a gaban kotu a cikin takardar an ce ba a jerin gwano a cikin ranaku na mako. Sun ba da hujja ne da halin annoba da ake ciki. Amma ba inda doka ta hana jerin kwano ko ta kayyade rana ko kuma lokaci. Dangance da halin annoba da ake ciki, doka ba ta yi tanadin haka ba, saboda ya kamata doka ta kula da jerin gwano da kuma yadda za a yi jerin gwano a lokacin da akwai dokar ta ɓaci na lahiya. Sai dai mu sani ba a cikin mulkin danniya ne muke ba, babu inda abin ya ce haka. Jujun kula da karar ya nuna cewar tambayar kungiyar farar hular game da hannun da aka musu na yin zanga-zanga bata da hujja ga doka. Kotun ɗaukaka ƙara ta zandara a ranar 15 ga watan Oktoba ta soke hukuncin ɗauri da aka wa Mustapha Alhaji Adam bisa ga kes inda ya gama shi da shugaban gundumar Tanut. bayan kasan wata uku da ɗan farar hular ya yi a gidan yarin zandar ya ɗaukaka ƙara kuma ya ci nasara jagoran mpcr ta zandar sadat iliya ɗan malam ya yi furci kamar haka a yau an wanke wannan bawan Allah daga dukkan zargi kaga yanzu inda ya kyale da shi kenan an tahi a cewa an rige shi wata uku ba tare da yayi laifin ba an kai shi an garkame shi amma da ya dauka kara ka gani yau an soke wannan hukunci kenan yau Mustafa Obama bai taɓa bayin laifi da aka kama shi gidan kaso ya zamanto kaziye judicial kin shi bai da wata matsala na biyu kuma doka ta kwad penal ta ba da izinin idan aka rike ka ba bisa ka'ida idan aka rike ka aka cakin ka kana da yancin ka nemi hakki kenan a yau wannan bawan Allah yana da incin ya nemi hakkin shi na uku kuma mu abin da mai mahimmanci a cikin wannan shine cewa mu nuna ma duniya cewa wai ba duka mashara'anta mu bace a lalace Zaman taron lokaci zuwa lokaci na babban kwamitin sadarwa CSA ajin watan Oktoba a yau da saye ya soma a nan birnin Yame. Ɗaya daga batutuwan da za a tattauna a kansu shine girkin wani gungun masu aiki domin tabbatar da daidaito na gabatar da farfagandin 'yan takara da na jam'iyyun siyasa a lokaci wato yayin zaɓe na ƙananan hukumomi 'yan majalisosi da kuma na shugaban ƙasa na shekara 2020-2021 a bisa kafofin labarun ga bayanin da mamman jiharu mamba na babban kwamitin sadarwa sai ma rafika a tayar inda ya ce a wannan zama za mu tattauna ga abubuwa masu muhimmanci kun san wannan lokaci da muke ciki na zaɓe ne to a wannan lokaci hukumar koli ta sadarwa tana saka ido a kan yadda gidan jaridodi da 'yan jarida suke ta yadda aikin su to a wannan zamanin akwai group de travail da hukumar koli take sawa wanda yake kulawa da duk abin da ya shahi farfagandin zaɓe akwai sabon yanayi da ya shahi yanda za a dinga wallafa labarai labaru ta fannin talabijin da radio wata hukuma ce da gwamnati ya kafa wadda ita ce a yanzu duk labarin da za ku shirya ku tsara shi hukuma ita ce za ta wallafa to saboda su tahiyar da aikin su akan daidai ba tare da sun tsangwamci wani ba ko wani yayi kuka da ba a kyauta mishi ba wurin yada labarin shi akwai kuduri da za mu dauka wanda zai tsara aikin ta yanda za ta yin shi akan ka'ida Yanzu kuma bari mu ɗuma kan zaɓuɓɓukan shekara 2020-2021 a ƙasar Nijar. Cikin jam'iyyun siyasa 129 da aka yarda ma a ƙasar Nijar wasu goma daga cikinsu har ma sun zaɓi 'yan takararsu zuwa ga zaɓen shugabancin ƙasa da zai gudana watan desamba mai zuwa. Biyu na ƙarshe da suka shiga jerin su ne Musa Hassan Baraze na jam'iyyar INDP zaman lafiya da babban taron jam'iyyar aji na bakwai ya gabatar a garin Doso. sai kuma Ibrahim Gado da jam'iyyar CRPD Sulhu ta gabatar ranar Lahadi 11 ga watan Oktoba 2020 a nan Yamme a yayin babban taron farko na jam'iyyar. A makon da ya shuɗe birnin Yame ya amfana da wata sabuwar na'ura wadda a kanta ake samun kyautatar zirga-zirga a babban birnin ƙasa. A cewar shugaban tawagar jagoranci musamman na birnin Yame, manufar ita ce a maida hankalin masu ruwa tsaki ga batun sufuri al'ummomi da kuma mahukunta na su girka alakar aiki tare ga fasar bayanin da Muktar mahmudu ya yi. Za ku iya tuna cewa mun riga mun shirya wani taron ƙasa da ƙasa a kan zirga-zirga a birane. Muna da takardar tsarin aiki, muna cikin aiwatar da wannan takarda. Mataki na farko ya kumshi tsara masu ruwa da tsaki a kai su ga yin magana da juna. Manufar wannan taro na yau shine a tattara ɗaukacin masu ruwa da tsaki a fannin sufuri na birane da kuma na tsaro domin a da wani tsari da zai baiwa al'umma al'umma da hukumomi wata alakar aiki tare ta hanyar kayan aikin da muka riga muka tanada ya kamata hakan ya ci gaba kuma ya karfafa abinda tsarin ke bukata shine shigar dukkan masu ruwa da tsaki a cikin lamarin tare da ba su damar yin kurawa a kowane lokaci bayan komawar makaranta hukumce ranar 15 ga watan oktoban nan kungiya mai zaman kanta a na kira ga dukkan abokanan hulɗa ga ilmantarwa a ƙasar Nijar da su yi gadan-gadan domin girka kyaukyawan yanayi mai tsafta a cikin makarantun musamman inda ambaliya ta samu da inda ruwa ke kwance har zuwa yawar haka. Jagoran ONG IODD e Hamani Dari ya ma Habibu Garba bayani a kai. Mafi yawan mutanen da ruwan suka yi wa ambaliya suna a cikin makarantun boko. A cikin makarantun boko yanayin da ajujuwan suke ciki abu ne da bai da kyau ga yara. Sannan kayan ko ya kasance bencuna da kayan karatu sai an yi share-share a cikin makarantu don aikin wakana cikin yanayi mai kyau. Don haka ne muke kira ka duka masu hannu da shuni masu son taimakawa. Kasance kungiyoyi ka har ma da gwamnati su kawo tallafinsu ga makarantu da ruwa su suka mamaye don tabbatar da tsabtar wajen ga ɗalibai don komawa makarantar boko ya tabbata. A garin Dogon Dutse jihar Doso, sayan magani ta bayan fage ya zame ma jami'an kiwon lafiya babbar matsala wajen ɗaukar ɗawainiyar 'yan malatin da ke fama da cutar masasarar cizon sabro. a cewar shugaban asibitin dogon dutse inda yake shawarta ma al'ummomin da cewar idan halin kamuwa da zazzabi ya samu a gagota zuwa gidan likita mafi kusa ga fasarar kalamun dr sumana haruna Tare da wannan yanayi na cutar zazzabin cizon sauro, mun yi la'akari jama'a suna sayan magunguna bayan fage. Da zaran yaron su yana da masassara ba sa zuwa gidan likita sai dai su je wajen mai shago su sayi paracetamol. Alhali paracetamol bai maganin masassara, kawai yana karya zafin jiki ne. Sannan za ku ga idan har suka kawo yaron a likita to lalle ya tagayyara yana cikin mawayacin hali. Abinda muke so shine da zaran yaro yana da musassara to iyaye su yi ƙoƙarin kawo shi asibiti sai jami'in asibiti ya duba lafiyarsa idan abin ya fi karfinsa a lokacin zai tura shi a mataki na sama. studio kalangu tafiyar yanayin niger bari mu leka batun nishaɗi. Tsawon ran gadin sati biyu a cikin jihohin ƙasa daban-daban al'amarin Miss niger ya zaɓi 'yan takara takwas na kowace jiha da za su gasar ƙarshe da aka tanada a Yame ranar bakwai ga watan Nuwamba mai kamawa. Ko kaka mai kula da batun sadarwa na tsarin Sumaila Bukari wanda ake cema Big S ya lakanci al'amarin ga fasar kalamun nasa. Da muka kasance a jihohi mun fuskanci matsaloli da dama saboda rashin kuɗaɗe tilas muka sadaukar da kai kuma a gidajen matasa da al'adu babu hasken lantarki kuma babu ado mai kyau wannan bai bamu damar samun hotuna masu kyau tarban dai bai dace ba sannan kuma mutanen da ya kamata su je ba su hallara ba a agadas da farko yan matan su goma sha biyar ne dukkan sauran sun shanye karshen ta mun kasance da yan mata biyu sai wajen karfe takwas na dare muka samu yarinya ta uku ta dalilin al'adu na al'umma yan mata da yawa sun ki shiga tsarin akwai kuma dalilai na addini sannan da masu amfani da yanar gizo da ke tattakar waɗannan 'yan mata daban-daban kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kar in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun ƙarya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙi wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe, ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauƙi ki yi iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu kuma ga rahotonmu na musamman a zayyanawar ayar doka mai lamba 221 ta kundin shari'a na ƙasar Nijar duk mutumin da ya fallasa sirrin akan aikinsa zai hukunci wato kaso na wata biyu zuwa shekara ɗaya da ko kuma cin tara ta jika goma zuwa ishirin na sefa. Goje Maimuna Gazibo Juju ta fayyace ma Balkisa Hamidu fasalin da doka ta gindaya. kowane mutum na iya magana a game da aikinsa kamar yadda yake so kuma a cikin jama'a? A game da daftarin doka mai lamba 221 na kundin shari'a ba haka ba ne akwai wani nau'in ma'aikatan gwamnati da masu zaman kansu wanda bai kamata ba a ce sun yi magana kan wasu sirrika da suka shahi aikin nasu. Su wane ne waɗannan mutane? A takaice wannan mutanen su ne ƙwararrun likitoci bai kamata ba a ce babban likita bayan ya duba ɗan malati mai cutar kanjamau ko babban tare ya zo ya dinga bayyana ciwon nashi ga jama'a. Likitocin da ke tiyata bai kamata ba su zo su rinka faɗar cutar kansa ko kuma su cutuka na daban da suka gani a jikin 'yan malatin. Ungozomai da ke bin mata wajen haihuwa ba su da 'yancin da za su dinga zancen juna biyu na matan a bainar jama'a. Likitoci da dukkan mutanen da suka yi rantsuwa kan rihe sirrukan jama'a dangance da aikin da suke na gwamnati ne ko mai zaman kanshi misali jami'in shari'a notar baya da yancin ya rinka tona sirrukan abokan cinikin shi lauya baya da yancin faɗar sirrukan jama'ar da yake aiki da su ya kamata babban alkali ya ɓoye takardun sirrin da yake aiki kansu haka zalika jami'in shari'a grefi mutanen da na bayyana ba su da yancin su rinka faɗin sirrukan jama'a da suke kula da su a cikin zaman fada a gidajensu ko kuma a cikin wani waje na daban babu likitan da ke da ikon ya bayyana sirrin rashin kuzarin wani namiji ko na rashin samun haihuwar wata mace da sauransu ta wani hali ne mai rike da asiri zai iya bayyana asirin ba tare da doka ta buge shi ba manyan likitoci da sauransu ba su da ikon su bayyana larurar 'yan malatan sai dai in doka ta ba su incin yin haka misali in gozomai da likitocin mata da makamantan haka ba su da ikon su bayyana zubar da cikin da matan suke yi daga boye amma idan suke yi hakan don sauran su ba za a gurfanar da su ba kuma 'yancin su ne su bayyana ma kotu shaidar su ba tare da shakkun komai ba waɗanne hukunce-hukunce ne aka tanada a game da haka duk waɗanda suka rantse ka rike sirrukan jama'a babban alkali jami'in 'yan sanda babban likita wanda ban da bukatar kotu ta sa su bayyana sirrin wani mutum idan suka bayyana don sauransu za su yi zaman kaso na watanni biyu zuwa shekara ɗaya biyan diya daga jika goma zuwa jika ashirin ko ɗaya daga cikin hukuncin idan jujun ya tausaya musu masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a madadin wanda ya dafa mini wato sai ni isaka da ya tace muku saitin ni na ku dan badan da arlit malamin mun ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu mu huta lafiya.